astaghfirullah mu wasu na cewa kaman manzon Allah baban shi da eh, ainihin maman shi su biyun duka ba su musulunta ba saboda shi suna cikin wuta akwai wani abu haka nan akwai hadisi a nan to watan wannan hadisi yana nan a cikin sahihu muslim da wannan lafazin koko da lafazi makamancin abin da ka faɗa kuma hadisi ne wanda yake dukkan sharuɗan da ake bukata na ingancin hadisi bai cika ba ah. bai cika ba na farko dai a to za mu ce sharuɗa na isnadi ya cika an sami isnadi hadisi ne da aka rubuce shi da isnadi ingantacce da yake shi kanshi isnadin akwai magana a kai hmm. domin eh, ina yawan faɗa ma yan uwa wacan da ba wannan maganan bane hadisin ya kunsa kuma da ba a sahihu muslim bane da mutane da yawa za su karbi hadisin ba da ya faɗi wani magana ne wanda yake nuna da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko girman matsayinsa wajen Allah hmm. amma kuma ya zo ba a sahihu muslim ba da wannan isnadin za su ce bai inganta ba mm. za su koma su dauko mana sayarwa alamin nubala'i su ce mana alhafizu zahabi ya ce ma a hamadu bin salama ta wanda yake cikin isnadin sadukun lahu awhamun wa lahu manakir wata mai gaskiya ne amma yana da wahabi da yawa yana da munkaran hadisai da dama to ala kulli halin dai a isnadin kan shi abu ne wanda yake za a iya magana mai tsawo da yawa daga malamai suna ganin wannan hadisi na cikin hadisan da aka yi muhammadu bin salama dassin su a cikin littafinsa na farko kenan na biyu matanin hadisin kalman abu a larabci irin larabcin Allah tana nufin har kaka na dubu abu ne saboda haka misali ga yanar ƙurani Allah yana gano millata abikum ibrahima wa musulmi ne min qablu fi hadha liyakuna rasulu shaidan alaikum ta kuma shuwa da nasi me yasa ba ku abu ɗin wani kaka ne na can saboda irin karinan da ka fari farko na ya ce abu kewa bifin na to sai mene sai mene ai ba karina a cikin nan wanda har za ta sa dole ai inzami domin babu abin da yasa na ce babu karina zai yuyu ai ma mutum irin wannan dan tawfifi watan dan lattafawa abuka kai ana nufin mahaifi wa abi ana nufin ba mahaifi ba dan tauriya domin a kwantar masa da hankali dan asalin hadisin ma dama an faɗi ne dan a kwantar masa da hankali saboda ba mamaki a cikin wannan na fahimci maganarka na fahimci maganarka amma abin da nake so ni kuma in nuna zai yi a faɗi haka wannan fa akan kaddar an faɗa din a haka mm. domin ba a hakan aka faɗa malamai suna da ka'idojin da suke bi mm. to idan ma a hakan aka faɗi to zai yoyu da ya ce inna abi wa a baka saboda lura da halin da mutumin ya shiga bayan an gaya masa baban shi na wuta shi yasa sai aka yi mulatsafan shi aka ce zo inna abi wa a baka finnari misali ko ko kamar yadda ya zo a wani riwaya ya dawo ya ce kai naka baban fa misali to ɗaya kenan na biyu wannan hadisin ya zo da wani lafazi daban kamar yadda ya zo a cikin mustadrak da wasu littafai shine wannan mutum ya zo jan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa babana ya kasance mutumin kirki mai kyautata ma mutane amma bai imani da kai ba mm. bayan zuwan ka kenan mm. bayan manzanci mm. bai imani da kai ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana wuta shi mutumin lokacin da yake wannan tambayar shi kanshi ba musulmi ba ne. Sura ka juya ran shi a ɓace sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ga bacin ransa sai ya kira shi sai ce duk inda ka gamu da kabarin mushriki da wanda bai imani da ni ba Allah ya aiko ni bai imani da abin da Allah ya aiko ni da shi ba kai masa albishir wuta saboda mutumin daga baya sai ya musulunta kamar yadda yake cikin mustadrak kuma ya inganta shi shi al-hakim al-imam al-hakim kuma al-zahabi ya tabbatar da shi a cikin wannan ingantawa sai ya zama daga baya da ya musulunta duk inda ya zo ga kabarin wani mushriki wanda ya mutu bai imani da manzan Allah ba ba ya mutu ya kafin bitar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to sai ya sauka ya ce mashi manzan Allah ya ce in maka albishir kai dan wutan ina fatan an fahimce to idan muka kalli wannan lafazin muka kalli wancan lafazin sai mu ga wanne ne ya dace da usul wanne ne bai saba ma alkur'ani ba wanne ne bai saba ma usul din da addini ya gino kai ba sai muga wannan lafazin shi ya dace da usul yana daga cikin hanyoyin da malaman hadisi suke gane wani lafazi ne wanda yake mafi inganci cikin lafazin hadisai saboda haka wannan kaɗai ya isa sai ka dogara da wancan lafazin wanda ya dace da usul ka bar wannan lafazin wanda ya saba ma usul shine wa ma kunna mu'addibina hatta na ba rasula doktor ina ganin kamar mun sai nan ga mu je mu yi tallace tallace minti daya mu komo jama'a mun sai nan ga mu je mu yi tallace tallace minti daya biyu mu komo